sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum, barkan ku da wannan dare wanda ya yi daidai da karfe uku da rabi na yammaci agogonmu a nan gundumar Columbia a yau Alhamis goma sha takwas ga watan Nuwamba shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya. Yusuf Aliyu Harande tare da Ibrahim Almasi Garba da sauran abokan aikinmu muka sake dawo muku. A cikin shirin za ku ji ƙarin bayani akan ziyarar sakataren harkokin wajen Amurka zuwa Najeriya. Kana sai mu kawo muku rahoto akan binciken kungiyar Amnesty International a kan cin zarafin 'ya'ya mata da ƙananan yara a Najeriya. Bayan nan kuma muna tafe da rahotonmu na musamman daga jihohin Arewa ta tsakiyar Najeriya. Daga bisani sai mu karkare shirin da labaran wasanni a takaice. Amma duk kamun a kai ga jin waɗannan sai mun fara da jin halin da duniyar ta wuni. To assalamu alaikum masu saurare da fatan an wuni lafiya ga labaran. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya isa Najeriya inda zai yi wani mashahurin jawabi kan manufofin gwamnatin Biden game da Afirka a ƙasa ta biyu da ya je a ziyarar ƙasashe uku da yake yi a nahiyar. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce Blinken zai tattauna da takwaran aikinsa ministan harkokin wajen Najeriya Geoffrey Onyema. da shugaba muhammadu buhari da kuma mataimakin shugaba yomi osibanjo bayan isarsa abuja babban birnin tariyar najeriya cikin batutuwan tattaunawar akwai na kare lafiyar jama'a a duniya faɗaɗa hanyar samun makamashi da bunƙasar tattalin arziki da kuma dai ƙarfafa tsarin demokradiyya demokradiyya ce babban maudu'in bilinkin a inda ya fara ya da zango jiya laraba wato ƙasar kenya inda ya gaya ma wani gungun 'yan gugurmayar kare 'yancin ɗan adam cewa duniya na fama da abin da ya kira koma baya a tsarin demokaradiyya ya yi gargaɗin cewa hatta ƙasar kenya mai ingantaccen tsarin demokaradiyya ta yi ta fama da ƙaruwar labaran ƙarya matsalar cin hanci da rashawa tashin hankali mai nasaba da siyasa da kuma tsangumar masu kaɗa ƙuri'a. shugabannin kasashen amurka canada da mexico na taro yau alhamis wanda shine karan farkon taron kasashen uku cikin shekaru biyar don su tattauna kan sauyin yanayi kaurar jama'a tattalin arziki da kuma sabbin kalubale kamar na annobar covid-19 firaministan canada justin trudeau da shugaban mexico andrew manuel lopez Obrador za su gana da shugaban amurka joe biden a fadar white house yau alhamis kafin dukkaninsu su ɗunguma don gudanar da taron farko na shugabannin ƙasashen arewacin amurka tun bayan shekara ta 2016 taron ya biyo bayan kwashe watanni goma da aka yi ana ta ƙoƙarin farfado da ƙungiyar ta kasashen arewacin amurka wadda ke da matuƙar muhimmanci ga cigaban tattalin arzikin ƙasashenmu da kuma haɗin gwiwa wanda zai taka muhimmiyar rawa wajen warware matsalolin yankin da ma duniya baki ɗaya. a cewar mataimakin sakataren yada labarai na fadar white house chris mega a jiya laraba jiya laraba shugabar kungiyar mata 'yan wasan tennis ta bayyana damuwarta kan wani sakon imel da kungiyar ta samu wanda a ciki aka nuna cewa kwararriyar 'yar wasan tennis din nan feng shui ta karyata zargin da ta yi a baya cewa an ci zarafinta ta hanyar lalata. Pyong wadda ɗaya ce daga cikin shahararrun 'yan wasan motsa jiki a china ta faɗi a kafar yada labarai a farkon wannan watan cewa tsohon mataimakin premier china zhang guali ya tilasta ta sun yi lalata sannan daga baya suka rika yin soyayya loto-loto nan da nan aka goge sakon da ta saka kuma tun sannan aka daina ganinta a bainar jama'a ko ji daga gare ta wanda hakan ya tayar da hankalin 'yan wasan tennis a fadin duniya. Amurka ta yi shelar kakaba takunkumi kan wasu manyan jami'an sojin ƙasar Cambodia a makon jiya, wanda hakan ya janyo zazzafar caccaka daga Pompi da kuma tayar da jijiyoyin wuya game da abubuwan da China ke ginawa a wajejen sansanin sojojin ruwa da ke Rim. A wata takardar bayani game da wannan shawarar da aka yanke. amurka ta yi nuni da almundahana musamman game da wannan sansani na soji wanda ya zama wani fagen rikicin siyasar yankuna tsakanin manyan kasashen yayin da amurka ke nuna damuwar cewa wurin na iya zama wani sansanin sojin china a mashigar ruwan thailand ranar goma ga watan nan na nuwamba ma'aikatar baitulmalin amurka da kuma ma'aikatar harkokin waje suka bayar da sanarwar kakaba takunkumi kan janar chu pirun darakta janar na sashen kula da kayan aiki a ma'aikatar tsaro da kuma admiral tv babban kwamandan sojin ruwan cambodia kuma dan uwan ministan tsaro t-bank kasashen kungiyar g7 sun yi tir da abin da suka kira kirkiro matsalar bakin haure da kasar belarus ta yi a kan iyakokinta jiya alhamis yayin da kasar poland mai makwabtaka da ita ta bayyana cewa an sake kokarin haurawa ta kan iyakarta muna kira ga gwamnatin belarus da ta daina wannan takala da kuma amfani da jama'a saboda kauce ma ci gaba da samun mace-mace da kuma walhalu a cewar ministocin harkokin wajen kasashen canada faransa jamus italiya japan birtaniya da kuma amurka a wata takardar bayani suka kuma kara da cewa ya kamata a baiwa kungiyoyin ƙasa da ƙasa damar kai kayan jin ƙai. Ƙasashen Turai na zargin shugaban ƙasar Belarus Alexander Lukashenko da tura dubban baƙin haure akasari daga gabas ta tsakiya don su ƙetare kan iyaka ba bisa ƙa'ida ba a matsayin ramuwar gayya saboda takunkuman da ƙungiyar tarayyar Turai ta ƙaƙaba ma Belarus sanadiyar murkushe masu zanga-zangar kare tsarin demokaradiyya da ta yi belarus dai ta karyata cewa ita ce ta kirkiro matsalar don bakin haure a kan iyakar labaran duniya kenan suka zo muku kai tsaye daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc Yanzu bar mu je ga rahotonmu na farko. Da yammacin yau ne dai shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya karɓi bakoncin sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken a wata ziyarar aiki da yake yi zuwa kasashen Afirka uku. Shin kome wannan ziyarar ta kunsa da kuma batutuwa da aka tattauna? Na zanta da wakilarmu ta wayar tarho Madina Dauda, wadda ta halarci zaman a Asorok inda na tambaye ta muhimmancin wannan ziyarar ga al'umman Najeriya. Hande ganawar dai ta taɓo harkar tsaro da rahoton da aka fitar a zangar nsas da batun yaƙi da annobar corona hada ma dai batun tattalin arziki. An taɓo batun basussuka da Najeriya take ci a ƙasar China da wasu ƙasashen. Kuma ce ganawa ce mai muhimmanci ga kasashen duka biyu. To musamman idan aka duba bangaren tsaro akwai wani shiri da ita Amurka take da shi ne domin ganin ta tallafa ma Najeriya ta yaki wannan matsala ta 'yan ta'adda da kuma 'yan kungiyar Boko Haram? Eh kwarai an yi magana a bangaren tsaron an yi magana a kan kayan yaƙi da Amurka ta sayarwa Najeriya musamman ma a fannin da amurka ta ce za ta horar da jami'an amfani da waɗannan makaman wato saboda kar a yi amfani da su a ci zarafin 'yan ƙasa kuma abin da dai ya ɗauki hankali da kowa ya ta jira a ji shine batun kafa sansanoni da aka yi ta ce ku ce aka yi cewa amurka tana son ta kafa sansani a najeriya to amma wannan batun bai taso ba To ina aka tsaya a game da magana da ta shafi ainihin basussuka da Najeriya kan ciyo daga kasashen ƙetare. To, batun bashi kuma shi ne cewa Amurka ta ce bata damu da bashin da Najeriya ke ci ba, sai dai kawai tana cewa a yi taka tsantsan wajen cin basussukan. Saboda kada su zama wa ƙasa matsala kuma gwamnati ta yi ƙoƙarin sa ido domin a hana da kudaden ko a sace su a kai su wasu kasashe a aji maimakon a yi amfani da shi saboda al'umma su more eh, roman demokradiyya a nan ne dai eh, anthony blinken ya nuna damuwa cewa lallai idan najeriya za ta ji bashin to kar ta ci bashin da zai rinjayi kasar ta hana kasa yin ayyukan da ya kamata kuma ta hana a yi sace-sacen wa'annan kudade kamar yadda ake ji a kuliyomin Idan ka duba maganar corona wani gudunmawa ita Amurkan take shirin baiwa a Najeriya. To kasan dokta dama Amurka ta riga ta ba Najeriya tallafin magunguna har miliyan bakwai da rabi. Kuma in baka manta ba akwai batun cewa ta kafa wasu sansanonin gwaji da karɓar magungunan kusan wajen 150 a cikin ƙasa saboda haka amurka tana nan tana ƙoƙarinta na tabbatar da cewa ta tallafa wa najeriya wajen yaƙi da wannan cuta ta corona da kuma ƙoƙarin ganin cewa ta farfado daga cikin matsalolin da wannan cutar corona ta taho da su a ƙasar baki ɗaya domin kare ƙasar da hana shi malala zuwa wasu ƙasashe da zai zama matsala ga nahiyar afirka baki ɗaya. Tama sauraro sai ka ci gaba da kasancewa da mu a cikin shirin mu na safe don jin cikakken rahoto a game da wannan ziyarar. Wakiliyarmu Madina Dauda kenan daga fadar shugaban Najeriya Muhammadu Buhari. a game da ziyarar sakataren harkokin wajen Amurka. To daga nan kuma sai mu duba rahoton kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta duniya, Amnesty International, ta bayyana da cewar gazawar gwamnatin Najeriya wajen kawo ƙarshen matsalar fyaɗe da sauran laifuffuka na cin zarafin mata da ƙananan yara na ƙara ta'azzara sakamakon rashin hukunci mai tsanani ga waɗanda ke aikata waɗannan miyagun ayyukan. Daga birnin tarayya Abuja ga rahoton wakiliyarmu Shamsiya Hamza Ibrahim. Cikin wani sabon rahoton bincike da kungiyar Amnesty International ta fitar, an gano cewar a shekarar 2020 zuwa shekarar 2021 an samu matsalar cin zarafi na fyaɗe a Najeriya sama da 11,220 lamarin da ya nuni da yadda matsalar ya yi kamari a ƙasar. Awal Musa Rafsanjani shi ke zama shugaban kungiyar a Najeriya. A cikin wannan bincike da muka yi mun gano yadda ake ci gaba da yi wa yara da mata haɗe a Najeriya kuma inda kananan hukumomi a jihohi da kuma a birnin tarayya din ma ba sa ɗaukan cikakken matakai da za su kawo ƙarshen yadda ake yara mata faɗe ba a ɗaukan wani cikakken mataki don a gurfanar da waɗanda suke aikata irin wannan lalata ga yara kuma mata nan mun fuskanci cewa da dama jama'a al'umma ba sa iya towa su faɗi abin da aka yi musu duk da cewa a baya najeriya ta ayyana dokar ta ɓaci ga matsalar cin zarafin mata da ƙananan yara sai gashi matsalar ta fyaɗe na neman kai wankin hula dare a kasar duba da yadda ake ci gaba da fuskantar matsalar da aka danganta da rashin ɗaukar hukuncin da ya kamata. Dr. Halima Sanda da ke kare hakkin mata ta yi ƙari da cewa. Matan da iyayensu har yara maza fa ake cin su. ba wanda aka bari amma saboda kullum muna cikin ɓoye-ɓoye ba masu a idan aka fito aka wayan musu da kai cewa wannan abin yanzu suna ganin shi ai kamar za a kyamace su iyayen sai su ga idan aka san an taɓa yi wa fyaɗe ba za ta samu namiji ba za a kyamace su ko kuma wani lokacin ma sai a ce wai laifinta ne ita ta je ta yi to wata yarinya ma bata san cewa wai a yi mata fyaɗe ba laifi ne. A bangare guda kungiyar ta Amnesty International ta bayyana cewa a lokacin kulle na annobar COVID-19 an samu matsalar fyaɗe da dama kazalika daga cikin waɗanda suka yi korafi yayin gababar rahoton sun bayyana cewa yanayin yadda jami'an 'yan sanda ke hantaran su tare da yin fatali da ƙararrakin su yasa a wasu lokutan sun gwammace da su yi shiru da bakin su mataimakiyar kwamishinan 'yan sanda a da Ochara wanda ta halarci kaddamar da rahoton a madadin babban sifitan 'yan sanda ta shaida cewar hukumar 'yan sanda tana daukar matsalar fyaɗe da muhimmanci. based violence, violence very seriously. Awal Musarraf Sanjani ya bayyana shawarwarin da suka bayar ga gwamnati a cikin wannan rahoton. Dole ne a tabbatar da kan cewa irin waɗannan ƙorafe idan an same su a ɗau matakai a kai ɗai kenan. Sa'annan na biyu ofishar kuta 'yan sanda a kawo wato waɗanda za su ringa kula ko kuma karɓan ƙorafi kuma su a akan irin da ake fyaɗe a Najeriya. Sa'annan ita da kanta kotunan Najeriya dole ne su tabbatar da kan cewa waɗanda aka kawo su don zargin yin fyaɗe an hukunta su idan ba a hukunta su ba to za a ci gaba da irin wannan al'amari. Shamsiya Hamza Ibrahim murya Amurka daga Abuja, Najeriya. To har yanzu dai masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba. Ƙaramar hukuma ita ce mataki na uku a tsarin gwamnati irin ta tarayyar Najeriya. Kowace gwamnati a ƙaramar hukuma tana kula ne da buƙatun al'ummarta don inganta rayuwarsu. Wasu daga cikin ayyukan ƙananan hukumomi kamar yadda dokar ƙasa ta tsara sun haɗa da ginawa da kula da kasuwanni da tashoshin mota, gina makarantun firamare da kula da su, tsara gidaje, samar da cibiyoyin kiwon lafiya, kwashe shara da tsaftar gari, samar da ruwa mai tsafta, tattara kuɗin haraji jangali da sauransu. Na tattauna da wasu 'yan Najeriya don jin ko sun gamsu da yadda ƙananan hukumomi ke gudanar da aikinsu na baiwa al'umma ababen more rayuwa? Sunana Abubakar Ibrahim. Karamar hukuma kuma suna iya ƙoƙarin su sai dai abun da suke so su yi ba sa iya yi. Mu ba mu san dalili ba tun da ba mu cikin gwamnati. Ko ta ɓangaren kuɗi ne ba sa samu isassu ko kuma a dama ne ba a ba su saboda kar su samu su dinga kwamfitin da gwamnatin sama da su ba mu san me dalili ba a duk inda suka ci gaba a faɗin duniya ƙasashe ba sa amfani da state ma gaba ɗaya suna amfani da local government ne saboda local government ta fi kusa da al'umma sannan muka duba bangaren ma'aikata wayanda suke aiki a ƙananan hukumomi sun ninninka wayanda suke aiki a state ko kuma a federal government to sai dai damuwan ba a iya samu a biya su albashinsa a kan lokaci wani lokacin sai ka sana gun bashin wata biyu uku hudu to kasuwanni sai ka ga ba kowa a mutane za su zo suna son kayan amma ba sa iya siya makarantu haka za ka ga ticocin wasu ba masu da kuɗin motan zuwa makaranta so muna ba da shawara a karfafa ƙananan hukumomi sannan kuma su ma muna ba su shawara su ji tsoron Allah aka ba su abu dan al'umma su tabbatar ya zo ga al'umman. Sunana Esther Paul, local government they are not getting anything and mutanen da suna kasansu ma they are not even benefiting from the government so ba a samun komai daga local government to idan kika yi magana kamar ruwan sha da su a asibitoci kina ganin kamar local government na clinics na local government suna kokari kuwa gaskiya ba sa kokarin kaga wani clinic ma za ka gan kamar kitchen ne kamar abandon project ne ya lallace kamar sista ta ce da ta joni wani primary health care sai tana tambaya sai an ce mata gashi ta ce wannan shine primary health care amma kuna da kansila kuna zaben kansila nan kuna da chairman the only thing shine kai mun ga immunization shine kai zamu ce local government da suna abu na amma they are not doing anything eh, the local government su yi aiki da su community leaders na su da su youth leaders na community so that za su iya su send eh, eh, abu da mutanen community suna so so that ko ba su yi duka ba in sun kwatanta in wani ya sake zuwa an sake zaben wani sai ya ci gaba daga inda sun fara sunana alhaji ado musa dogon arziki tun shekara na tun da buhari ma ya hau aka ce za a ba su local government autonomy ko kananan hukumar aka ce zai signing su dinga cin gashin kansu ba sai daga under state government ba ba sai gwamnati sai gwamna ya samu sanu su yi abu ba to kullum muna jin wannan abin a baki a baki za a yi aka ce an yi to har yanzu ba mu gani a ƙasa ba yanzu kuma nan a nan jos north idan kika shigo hanyoyi babu yanzu ke hanyar rukuba road yanzu abu emergency ya faru ma na rantse miki da Allah sai dai kawai sai Allah kawai hanya babu mai kyau ki shigo nan farin gada babu hanya nan Bauchi road yan ta yan taje shi yanda trailoli suke shigowa gaba ɗaya hanyar ma ya fara mutuwa yanzu tun lokacin jan har yanzu daga nan abba tuwa junction ya gangaro bridge har yau an kashe an gagara completion din shi har yau ba a gama shi ba yanzu daga kin ga yanzu in dai talaka ne ciwo ya same shi karkari a ce a nan in a jos ne a yi jud da shi in a Kano ne a ce za a kai shi malam Aminu Kano to wani lokaci ma sai ka je ka samu doktocin ma wai an suna strike a local government din gaskiya suna kokarin su amma a ƙara sa musu hannu kyanta yadda aka ce za a ba local government autonomy din na a yi hakuri a taimaka gwamnati ta basu su dinga cin gashin kansu sai ga project ya karu kuma inda gwamnati za ta taimaka gaskiya local government ya kamata a dinga ba kuɗi fiye da federal saboda local government duk a nan population yake duk wanda ya fito ko ina ka tafi sai ka fito daga local government ka tafi wani federal. wasu 'yan najeriya kenan ke bayyana ra'ayoyinsu kan matsayin gwamnatocin ƙananan hukumomi. Masana sun bayyana cewa rashawa, rashin cin gashin kai, rashin isassun kuɗaɗe, rashin ƙwararrun ma'aikata da rashin haɗin kan mabambantan ƙabilu da ke zaune a ƙaramar hukuma guda na daga cikin ɗimbin matsalolin da ke janyo rashin ci gaba a ƙananan hukumomin Najeriya. Tsohon gwamnan jihar Nasarawa kuma sanata mai wakiltar Nasarawa ta kudu Umaru Tanko Almakura ya danganta wasu matsalolin da ake samu a ƙananan hukumomi da rashin bin ƙa'ida daga wasu shugabannin ƙananan hukuma. hukumomin a mafi yawan jihohi ana samun matsala ba don komi ba saboda tafi da mulkin ƙananan hukumomi bai tallaka kafaɗan gwanar duka-duka ba eh, kuma wannan yana ƙarƙashin ciyamominsu ne wanda suke da 'yanci suke da dama don an zaɓe su kowane ciyaman in ya zo kowane sole administrator ya zo tunda eh, gwamnati ne wanda na gargajiya da ake ana damun ciyamomi su dauki ma'aikata su annan lokacin da ciyaman zai rufe ido ya dauki ma'aikata da suka shallake kuɗin da suke da su shi ya kawo mafi yawan local government a wannan ƙasa ba sa iya biyan kudin albashin albashinsu ba wai don kuɗin ya gaza ba ne da yawa za ka samu wani local government mota guda ɗaya akwai direbobi takwas a wani wuri za ka samu makaranta inda akwai malamai aji kamar guda goma za ka tarar da malamai sun kai talatin to abubuwa haka asibitoci asibitoci inda aka samu ma'aikata na local government su zamanto kamar hamsin sai ka tarar sun kai ɗari biyu to ta yaya za su iya biyan wannan kuɗi saboda ka dole sai sun sake tsari sun sake cancance yanayin mutane wanda ba su da aikin yi sannan su sami daman su rinka biyan mutane kuɗinsu cikakke. Tsohon gwamnan jihar Nasarawa kenan sanata Umaru Tanko Almakura, shugaban karamar hukumar lafiya a jihar Nasarawa Aminu Mu'azu mai fata ya ce duk da rashin isassun kuɗaɗe da ƙananan hukumomi ke fama da shi suna iya ƙoƙarin su sai dai suna buƙatan gwamnatin tarayya ta ƙara wa ƙananan hukumomin kuɗaɗe. kananan hukumomin nan a mayar musu da martabansu a san cewa kananan hukumomi su ma wani bangare ne na gwamnati wato tun da gwamnati hawa uku ne akwai na tarayya akwai na jiha akwai kuma na karaman kananan hukumomi to mun ce a tabbatar da wannan an da musu da martabansu kamar yadda tsarin mulki ya faɗa idan aka yi wannan sannan kuma komai ɗinsu suna samun ana sake musu mara to muna so ya zama na an yi shi gaba daya in aka yi wannan maganan tsaro da ake magana ma idan kudi kudade suna zuwa ƙananan hukumomi kai tsaye ciyaman ya fi kowa kusa da jama'a zai zauna ya shirya ya san ga kuɗi wata zai cire kaza ne a ajiye saboda sha'anin tsaro kaza a ajiye saboda gudanar da ah, ayyuka na kiwon lafiya da ilimi da sauransu to saboda shi talaka in ya tashi bai san gwamna ba bai san shugaban kasa ba amma shugaban karamin hukuma ya sani to idan aka gyara wannan mataki na mulki ina tabbatar miki cewa yawancin irin abubuwa da ake samu a ƙasa na taɓarɓarewan tsaro da tarbiyya da ire-irensu da ilimi da sauransu duk za a kawo da su. To akwai masu ganin kamar wato ita gwamnatin tarayya wanda a ce ma'aikatanta ba su da yawa kamar ƙananan hukumomi tunda yawancin gudanar da ayyukan a ƙananan hukumomi ne amma ita take da madafun iko ita take da ƙarfin tattalin arziki idan ka duba kaso da ake bayarwa na kuɗaɗe ita ke karɓan mai yawa kana da ra'ayin cewa wato a ba ƙananan hukumomi ƙarfin iko ta yadda su za su samu kuɗaɗe mai yawa wanda za su aiwatar da ayyuka eh gaskiya mun ba da wannan shawaran a rubuce mun ce a ɗaga yawan kaso da ake ba ƙananan hukumomi wato daga kashi 100 muna neman a bamu kusan kashi 26 maimakon da bai kai ko kusa-kusa da wannan biyu ba to muna gani idan aka yi haka ɗin zai ƙara wa ƙananan hukumomi karfi don tafiyar da dukkan ayyukansu to wannan abu ne wanda dukkan mu na najeriya mun yi roƙo a kai kuma mun ba da shi a rubuce Ƙananan hukumomi da ke zama matattaran al'umma da ke da bambancin ƙabila, addini, jinsi da al'ada na bukatar haɗin kai don ba da shawarwarin da za su kawo ci gaba mai inganci ga kowa. Zainab Babaji, muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawan Najeriya. Da haka muka zo ga faifan labaran wasanni a takaice. Wasanni a takaice. hukumar wasannin guje-guje da tsalle-tsalle ta duniya ta tabbatar da jerin sunayen 'yan wasa guda goma da aka zaba a matsayin gwarzayen 'yan wasan duniya na bana waɗanda kwamitin ƙwararrun wasannin motsa jiki na ƙasa da ƙasa suka zaɓa suka hada hada wakilai daga sassan nahiyoyi shida na wasannin guje-guje da tsalle-tsalle na duniya waɗanda aka zaɓa a ɓangaren maza na duniya na shekara su ne joshua cheptegei daga uganda sai ryan crozer dan kasar amurka sai kuma mondo dublantis daga kasar sweden jacob ingrestin daga kasar norway sai kuma ilu kipchoge daga kasar kenya pedro ricardo daga portugal da karan tsalle sau uku wanda ake kira da turanci triple jump sai daniel stahl daga kasar sweden shine zakaran jifa na faifai wanda ake kira da sunan discus a turanci a gasar olympic miliatis tentoglo daga kasar chris sai damian wona daga kasar canada sai Castin woham daga kasar norway sai a dakwance mu bayan wannan ƙungiyar ƙwallon kafa ta ƙasar najeriya super eagles ta kai ga shiga zagayen ƙarshe a neman cancantar shiga gasar neman cin kofin ƙwallon kafa na duniya wanda za a yi a ƙasar qatar a shekara mai zuwa super eagles dai ta samu nasarar kaiwa ga zagayen ƙarshen ne biyo bayan kunnen doki da suka yi da kasar cape verde a ranar talatin da suka bata ministan wasanni da matasa chief sando dare ya nada abayola a matsayin shugaban ma'aikata a ma'aikatarsa abayola wanda har ya yau shine ciwo manyola kuma tsohon dan wasan motsa jiki ne a wata sabuwa kuma akwai yiwuwar za a salami kocin kungiyar kwallon super eagles yana turowa a wani lokaci nan ba da jimawa ba hakan kuwa ya biyo bayan wani kamfanin da ke alaka da tim din super eagles din da ya amince zai biya kudaden sallamar kocin ne majiya daga hukumar kwallon kafa ta najeriya nff na bayanin cewa an sanar da kocin game da wannan shawarar wanda tuni ma hukumar kwallon kafa ta fara cigiyar wani kocin da zai jagoranci super eagles din don buga wasan kashe da zai kai ga cancantar shiga wasan kwallon kafa na duniya wanda za a kasar katar a shekara baɗi da ma neman cin kofin kalubale na afirka da za a yi a kamaru a shekara mai kamawa tsawon dan wasan tsakiya kuma mai koyar da wasa a club din mighty jet na garin jos tony okorondo an zaɓe shi a matsayin mai ba da shawara a fannin wasan buga kwallo a club din mighty jet din biyo bayan gudanar da interview wanda daga bisani hukumar gudanarwar club din mighty jet din ta zaɓe shi abdulhamid muhammad muda amurka daga bauchi a nigeria yanzu kuma lokaci ne na takaitattun labaran duniya sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya isa najeriya inda zai yi wani mashahurin jawabi kan manufofin gwamnatin biden game da afirka a kasa ta biyu da ya je a ziyarar ƙasashe uku da yake yi a nahiyar ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce blinken zai tattauna da takwaran aikinsa ministan harkokin wajen najeriya geoffrey onyema da shugaba muhammadu buhari da kuma mataimakin shugaba yomi osibanjo bayan isarsa abuja babban birnin tarayyar najeriya cikin batutuwan tattaunawar akwai na kare lafiyar jama'a a duniya faɗaɗa hanyar samun makamashi da bunƙasar tattalin arziki da kuma dai ƙarfafa tsarin demokradiyya demokradiyya ce babban maudu'in bilinkin a inda ya fara ya da zango jiya laraba wato ƙasar kenya inda ya gaya ma wani gungun 'yan gugurmayar kare 'yancin ɗan adam cewa duniya na fama da abin da ya kira koma baya a tsarin demokradiyya Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin namu ya kunsa kenan da wannan la'asariyar tamu. Sai kuma idan Allah ya kai mu gobe da safe, karfe shida agogon Najeriya Nijar Kamaru, karfe biyar kenan agogon GMT da Ghana. Za ku ji sauro abokan aikinmu ɗauke da wasu rahotanni. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Ibrahim Ka'almasi Garba. da ya ni gabatar da shirin sai wanda ya daidaita mana sauti Daniel Brown. Ni kuwa da na jagoranci shirin Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington DC. Da fatar ku kwana lafiya, ko kuma mu ƙara sauni lafiya. Peace salam.